fa'ida ta uku ita ce wannan sunna da aka yi mata hijira ba a amfani da ita yanzu don allah muraya ta ita ce rufe kwano da faɗan bismillah yanzu mutane ne ake irin wannan sunna a gidansu wane ne wanda yi wa matarsa tau'iya ya koya mata tun kafin ya mata bismillahi allahumma wane ne sai ce mata "Gasa saƙon manzan allah ta zo yana cikin abin da ba za ta manta ba tun da tun ranar abin nan ka faɗa ka koya mata yana daga cikin abubuwa masu kyau da mutum ya kamata ya koya na zaman lafiyan cikin gida ya ɗora matarsa akan sunna duk kwanan da aka yi amfani da shi to cokali a kife kwano a rufe ko kuma a kife sannan a faɗi sunan Allah lokacin da ake ajiyewa shaidan ba zai ɗauka ya yi mana amfani da shi ba muna so mu rabu da shaidan kwata-kwata a gidan nan in ba haka ba zai zama akwai shaidanu biyu da kai da wancan da zai shigo fa'ida ta gaba ita ce wato yadda bismillah yake da girma allah gafata ka san sirrin bismillah to ga sirrin bismillah anan shaiɗaɗu guda nawa ne suke yawo suke kai kawo a cikin gidajenmu idan muna bacci amma manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in ka zo kwanciya a kan gadonka ɗauki dan kyalle ko mayafi ko tawul ko waye ka sau uku ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kwanonka ajiye ko ka rufe ko ka kife ko da sanda ka dora akai ka ce bismillah shikenan kai maganin su kaga ashe tasirin bismillah ya wuce duk yanda kake tsammani a wurin musulmi shi yasa komi sai a ce a fara da bismillah har wannan ma fa rufe kwano ma dora abu akan wane duk a hada da bismillah saboda maganin abubuwa da yawa da suke faruwa wanda kaddara ta Allah kauniya tana iya sa akwai cutarwa a ciki amma bismillah sai ta yi maganin wannan cutar fa'ida ta gaba ita ce wato muhimmancin rufe duk abin da ɗan adam yake amfani da shi wanda yake da bukatar a rufe annabi sallallahu ya ce siƙa ya ce kuma ina ya nuna cewa ba ana magana kan abun sha da abinci kaɗai ba ne duk abin da ɗan adam ke amfani da shi wanda muke bari a buɗe ku bani misalan abubuwa da suke bukatan a rufe waɗanda ba kwano ba ba kuma kofi ba drum ko na ruwa wannan ai mazubin ruwa ne duk ya shiga ciki rijiya wannan mazubin ruwa ne a bani abin ba mazubin ruwa ba ba mazubin abinci ba amma shi ma yana bukatar a rika rufewa ko a kife Tirmi ya yi kyau buta ko buta ma a rufe ta ya yi kyau gwangwani kwando ko idan ba komi a ciki to kwando ba amfani da abinda za a yi amfani a ɗauka a ci ko a sa a baki shi ake magana yanzu galan ɗinka na mai ba za a ce maka dole sai ka rufe ba ai ba wani abin da za a ci bane saboda ana magana kan karka kai abu bakinka wanda zai iya kawo cuta kuna fahimta da kyau yawwa a yanzu galan din da ake sa mai yana empty ba ka zuba ba ka rufe ba wanda daga baya man za a sa a sa a mota wannan in aljani ya gara ma ya dauka ya cika maka man gobe kai amfani da shi abin da ake magana shine wanda za a yi amfani da shi wannan na faɗa ne saboda na lura mutane da yawa suna da kuskuren da musamman a gida a yi amfani da buroshi a goge baki sai a ajiye shi a bar shi a buɗe ƙuda da wani abu su hau gobe kuma za a sake goge baki da shi ya faɗa cikin wannan hadisi kuna fahimta don haka duk buroshinka inda ya kai ba kazami ba ne ya kamata ya zama gidansa yana nan karka jefar da ai duk buroshin da ya zo akwai gidansa to buɗe ka yi amfani da shi ka mayar da shi cikin gidan auki sai ka'ak kuna fahimta da kyau ko a bar shi mazubin man goge haƙorin shi kuma an cire marfin kuma sai a bar shi a buɗe auki sai ka'ak kuna fahimta duk abin da ya kamata ya je bakinka to ya kamata a ce wannan abun yana da tsafta a wurinka ta yadda duk lokacin da ka buɗe za ka yi amfani da shi ne amma zai mayar a rufe shi an fahimta ko sannan ɗaya daga cikin amfanin wannan a gare mu shine da annabi sassalama ya ce a ɗaure bakin zai taimake ka mafa economically yanzu aka ɗaure bakin gora ce an zuba mai ko galan ɗin mai sai aka bari abu da in ya tuntsire mai zai faru amma in aka ɗaure bakin fa waɗansu matan suna da sakacin da zaga abu kaza ya zube amma me yasa ya zube saboda an bar bakin abu ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko don amfanin ku na tattalin arziki a rinka rufe duk abin da aka yi amfani da shi ko kuma wato kwari ko wasu abubuwa masu cuta su zo su shiga ciki ko kuma a samu wasu daga cikin jams inda suke hawa kan cuta ko su fada a cikin cuta duk su shiga ciki Allah ya kyauta fa'ida ta gaba ita ce wanda hukuncin da aka faɗan ya shafi kwanon da aka zuba abu a ciki ya shafi wanda yake empty ko ba komi a ciki saboda ai ba ka so a zuba maka wani abin da ba kai kai ne zubawa ba to in ka bar shi a empty in ka bari da abu a ciki ana iya ci a rage saura ko a zuba wani abu in kuma ka bari a imta ana iya zuba ko a yi amfani da shi a cikin mutanen ɓoye kuma su dawo da shi kai kuma ka zo ka sake ɗauka wannan abubuwa kamar yadda na ce ba dole sai kai da kanka kayi ba ka koya wa iyalanka da 'ya'yanka ta yadda za su saba da shi ko da yaro ya zo wucewa in yaga kwano a buɗe zai kife yana daga cikin tarbiyya mai kyau da ya kamata mu gane amma kuka bari haka randar randar ruwan koyaushe a buɗe take kuma yaro zai zai ɗauka ya sha ko da cewa kai baka shan ruwan randar amma yaran ka shi suke sha Allah ya kyauta